Thank you ka gan ka fi sabilillahi wani wani irin abu ne ai ramatu mutum zan taho gidan nan sai na tara yin wata saboda na san ina zo nan kakata ta yanke saƙa <laughs> ni ka san me yake ban mamaki kawai so nake in ga matarka Allah ko haba an kusa da ji hausawa suna cewa ko dan a ci aje gona a to shine magana ai ni ko dan na ci na yi aure kin san fa ni a duniya matsala ta tumbina in zan ci in koshi to an gama shi ya safa na bazan yi Allah ya kawo lokacin na in gama amin alaikum salam sallallahu ah, da wurin haka ka dawo na kasa nutsuwa fa me faru kai ya haka ai ne ka ban karya bane kuma <laughs> ah, baka gane shi ba yayi ne fa na gane shi mana to amma ramatu ne rin al'amari ne yaya kai ya haka ana magana kana abin nan fi sabilillahi ya da sanyin safiya bawan Allah kai tuntuni baka ci abinci ba sai da ka zo gidana wannan wani irin tsari ne ana magana kana ta kana ta fama abin nan wannan ya zan aure daya a kan biyu fi sabilillahi yanzu akwai laifi dan yayana ya zo ya ci abinci a gidana ka masa faɗa masa nauyin sa yana kaina ne ne eh tsakani da Allah ban karya ba ne shine baka karya ba ubanka ne ni a ubansa fa nauyin ci da shi yana ta wuya na ne eh akan me yaya kowa da gidansu fi lahi ke kadai fa na'ura aura ya kuma za ka hankarci biyu in ci da ke in ci da shi duba ki ga girman biredin nan tsayinsa ga ki gaba ya ramar da shi saboda an ce ka bani abinci shine zaka tsaya ka zagi yaya na a gaba na ka ce ubansa ubana kenan fa to ko dai ba ubansa bane kai ka tuna fa shi kansa idan ya ci abincin nan lada ka samu ke baki da bukatar ladan ba ki da bukatar ke ladan to ni matar ka ce to bari in ga miki kai ka fa daina nuna buredin ki gaba ci gaba fa yake da kurba fa abin nan fa ina jin sa cikin zuciyata fa tsakani fa da Allah amma naga ga biredin ni na ci dazu kai ka ci raguwa ne fa yazo ya ku fa yace ba fa sabo ka siyo ba da na ci kwaya nawa na ci dama shine dalilin yasa ka fita yanzu nan ka kuma dawo hankali na ne ki kwanciya ina can na rika jin kirji na ta buga dim dim dim dim nace yanda aka yi wani abu yana faruwa a gidana magana fa ta gaskiya ni fa ba zan dauki wannan iskancin da ake min a cikin gidana ba ya zan sai katon biredi wanda zamu ce mu ci gobe har zuwa jibi wannan bawan Allah shi kada yazo ya rauna na shi to bari in ga miki magana ta gaskiya wannan ban Allah shi iyo wannan biredin haka duba ki gani kofi biyu ya shanye na daya gashi yana shan na biyu to ki san da sani ya ci naki gobe baki da karin kuballan safa a cikin gidan nan kamar ya sai da ki tashi da azumi ina dai ga miki azumi yi eh, sai da ki tashi da azumi babu ki da abinci gobe a gidan nan wannan dai na karin kumallon safe ya ci wallahi ba zan ba ni ne maka kala da wanda za ta yi azumi ah, haka kawai kuma mun ga miki abu na gaba tunda na gane almubazzaranci ake min idan bana nan daidai da sha nazar ka kirga miki kwaya uku kullum ta safe in kin dafa kin yi in kin ga dama in ta in kin giggi abincin ki ta zarce har na rana idan kika kurmushi a shanaki guda uku babu ruwa na ba zan ƙara baki wani abu ba magana ta gaskiya a hakan zan tafi da lissafi na shine zaman lafiya ta ni na yi kala da wanda zaman azumi ta ce yake yi ita ce ni na shiga ciki kin dai sani ba da ki da abinci gobe na har gidan nan kin gara mata bari tafi da shi kawai can na karasa me za ka yi in tafi da shi na ƙara sara mutu au ka gwammace ni gobe tashi da azumi sai ka tafi da shi kai ka sha wallahi ban ƙoshi ra mutu da Allah ki bani ƙara to wallahi sai dai kada Allah ya sa ka ƙoshi ba ni kofar rufe a ya haka annan mutu kana ji aka ce in kin sauke na zanuna na da ka dawo ina oke ji ma in zarshi da azumi kenan Yawwa. ka kai matsalar ka kenan ka ji kai zaman ka da yanzu na game ma aikin da za ka yi ina na fita inda za kai ma ka tafi abin da za ka ka san me fitar da ni a ai baka san dalilin da me da ni gida ba ina nan na ji kirji na ta das das das ina ta buga na ce kai wani abu na faruwa a gidana zan koma shin kana iya koma gidanka da rana haka kullum ba san da zuwanka ba zai kuma da ni gida da rana ai zaman gida na mata ne ai mu sai ibini na dare to kaga ka dinga koma haka ko sai gidan mun koma gida da rana yoni ba gashi da na je na ga amfanin hakan ba ka san na gani to haka kurin daga zuwa in gaya maka ni je na tarar da gato a cikin gidana gato kuma eh ya je ya kama biredi sai gabza yake ya kurbi shayi kofi na farko ya kare ya shiga na biyu shi ma ya rauna shi biredin da na so shi tuntun meme abin da sa na sai shi gani na rubuta a jikin leda biredin zai yi sati ba cinye shi ba na je na siyo shi kadai ya zo ya bududdika shi ya cinye shi su bi na aura ya zan aure daya a kamun karti biyu a ba zai yiwu ba kai ma kenan na ni da na aure dangi a gidan su 35 ne ni na aure ta 35 din ka ji ba eh haba to buri yayi kama da mutum ashe shi yasa da an jingina buhu shinkafa kan sati san ga yara me du ya zuke kama sha sigari hani da yanzu na kabari in yi zai wannan didimar da ake maka aka to da yanzu na kabari yaushe zan bari a rika zuga ta aka to shi sa na gaya maka kai ne ma ashe ya fi cancanta da yanzu karba koma gidanka da rana ba zato ba tsammani Eh. a yanzu duk bayan rabin awa biyu zan ɗauko ma gidana amma ni na gadan ƙato ya ci biredi ai ba na abu bane ƙato ɗaya a gurin ka kenan ba ba zai yiwu ba ba yanda za a yi ka ɗauko mace ɗaya a kan kai ka gani kwa ka ga yadda ta dawo to in ka ganta daga nesa in aka cire gashi aka cire sauran suturin jiki za ka ɗauka biredin ne shi ma <laughs> duk biredi na shige cikin tamu galgali eh, sunan wani kenan wai shi maula ha kurin kaga ta zama ibnin nan nauya yarinya a gidan bin abi tumtum eh. ta zama tuntume miya ni shi kenan a rika ta ka to ka ga hankalin ka kwance ai Ne ne? ko faɗa ne tashi kana da mai karewa sani ya ce da in sallah ta zo zan danne yanka a'a Dan ba ana bane a ci gaba da bata ta zama likuta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ka sare kofa ka ƙara girma ki aiki ya ƙari kenan ai ba wani abu to idan na baka shawara ka rika koma don ni yanzu na dauka mara duk eh. bayan rabin awa gwara in yi gumi in je dawo a gaskiya ne ba zan koma da bayan rabin ba zan dai dinga lekawa dai jifa jifa ni akan kuɗi na ba abin da ba zan yi ba a to gaskiya eh, ne ya kowa da yanayin sa eh, ni haka aka yi ne ni na yi ma Allah ne abin da nake so da kai kakka dinga damuwa dan ka tubiya ci ne ka tubiya ci gure da abuwa na ban nan daga biredin ka san me zai kuma ci a gaba to ba sai mai ka'ida dinga zuwa ya biredi mu sai ka dinga so biredi na mutum bakwai in ta ci na mutum biyar shi sai ci na mutum biyu to zai ƙara samun aiki na to shikenan zai yiwuwa ba matsala labo dan gyara da wani Ke da kin ji sallama aikin sa? Sun shiga uku. Uku kuma? Haba yaya. A tara dai kika shiga ba uku ba. Yanzu za ka zo gidan mutane amma ba za ka sanar da su za ka zo ba? Ni da gidan wata sai na sanar? Ba fa bara na zo ba. Gaskiya dai abu ne da bai kamata ba. To yanzu mu je ciki dai. A'a. Ina za mu je? Ciki mana. Ai sai dai mu sai a nan mu ƙara maganar mu. To, yanzu dai na rana ya sauka? Me? girki mana to na kwaso yunwa ni dama kawai nan ne wahari ai ka yau sai dai ka inda ka shigo haka zaka koma abin da zaka tara a gidan nan zai nade da mai ke ma shi kika ci wai ka dauka abinci ne to yunwa kenan nade da ma kwarai kuwa ai kwa za a warware mijin nan naki wai wani irin mutum ne ne ni fa da na san fa haka yake falamar nan ba za a yi shi ba mu duk ga manema kina da su masu abun hannu da shuni to wallahi babu ita a gidan nan ko babu ita dan yanzu ka san me yake faruwa dire da ashanar da zan kunna wuta sai ya kirga mu yake fita ashanar to barin kayyade maka labari ruwa ma a kofi kofi yake kirga mu wanda zan amfani da shi ruwan wanke wanke a'udhu billahi ita kulimi ne kai annan mijin na wallahi ya fi kirgi tauri to ai ni na zata ta da mamora ashe haka yake a gashe ba mai a dafa ba romo to in dai kuma kuka ba babu shi kin san me za a yi ba fa za a ci gaba da tafiya a haka ba don wallahi yanda kike dini din nan in dai mai gidan nan naki haka za a tafi duk sai kin rami duk rashin kuma din nan nawa sai kin fi ni karewa dan haka abin da za a yi ki bani haɗin kai mu bullo masa ta wata hanyar da bai sani ba yanda za ki lasa mu ma mu lasa kowa ya ce sha ya dana sha kamar ya gaskiya ba zai yi ba haka kawai ka ce in baka haɗin kai na sani haka kawai ka je ka cutar min da miji haba ramatu kin san ya za in cuce shi ai ba cutar shi zan ba yan dabaru zamu masa namu na yan zamani akwai yadda zan masa shi dai kawai abin da nake so ki bani haɗin kai abin da na zo da shi kawai ki bi ni a haka mu ɗora shi a wani layi yawwa tunda akwai kuɗin ci ne baya sanyi to ta ƙarfin siyasa ya ce in ma sai mun ci to shikenan yawwa na baka amma mu je ko dan ana san ba tsarasa ko dan lemu ko dan wani gida yanzu dai abin da za a yi kaga wallahi yayin wani nake ji dan Allah ko garin kwaki ne ka je ka siyo min na naira goma ma mani ya ishe ni ka ramatu ni ba ramatu wallahi lamarin nan naki yayi ni ma ba kana ci ba a to ina zuwa yanzu na roki garin kwaki na naira goma shine zaka tsaya kana min magana aka ke baki san yanda garin nan ya dauta ba ji muke a jikin mu fa yanzu tun daga unguwar mu a ƙasa na zo na haka ko za ka koma a ƙasa Ma'azu dama kana nan? Ina nan, bai Allah. Ma'azu, ashe zan sake ganin ka? ashe dai da rabona ma'azu ka tafi ka bani da soyayyanka ina ta wahala tsawon lokaci ma'azu dama kana nan <laughs> wai baiwar Allah kin sani dama haba ma'azu wannan wata irin magana kake yi baka gane ni ba sa'ida ce fa sa'ida sa'ida sa'idu eh eh, eh, eh, eh na'am na'am <laughs> haka na'am ma'azu dama kana nan ashe dai da rabona ma'azu Mazu. Kan dai ka yi aure. Gaskiya na yi aure. Ka yi aure. Na yi aure gaskiya. To, yanzu Mu'azu ne ya za a yi? Ni ba yanzu wallahi ko ka yi aure ma ina son ka ni na yadda na amince zan ɗau ɗawainiyan komai wallahi. Ni mata kama in ta yadda ta amince wallahi ta ban mun kai. Gaba ɗaya su kutum? Eh. bari in kira mu hello momsi momsi yau gani ga mu'azu yau na ga mu'azu eh wallahi momsi ne wallahi wallahi ne, Allah kuwa to Mamsi dai bari dai yanzu tun da gani gashi bari zan zo gida in na zo gida sai mu magana. Bari in ɗauki hoton mu da shi yanzu sai in na zo sai in nuna miki don ki tabbatar da abin da nake gaya miki. To, mhm. Ma'azu, yanzu dole ne ka yi mai sulfi saboda gaskiya ina son ka kuma kaga kai da gani wallahi mata za su yi rububin ka yanzu. Ba komai, ma iya ɗauka. ba zan iya barin ka ba bari mu yi zuciyata a kar da su can mai wanke zuciyata kullum ka a hankali yan mata zuciyaka a hankali dan yaro yarinya mai wanke zuciyata kullum lallai farin ciki ne ya same ka yanzu ka iya barin matarka da yunwa ka fita amma ka dawo gida kana wake-wake ah, dole in yi waka yi ni ashe farin jini gare ni ban sani ba kina nan kin takure ni kin sana kundi kin sana akuri ashe gaba ɗaya mata jira suke kawai su ji motsi na ke kina nan eh, kina ta abin nan kina ta ɗagan hankali kina ta damuna na ɗauka daga kanki kallo ya ƙare ashe gaba ɗaya ni can jira ake yi in fito a daka min wawa haba ma'azu yanzu ka bar gidanka da yunwa amma ka iya cewa wai kana mata suna bibiyar ka a waje a to ke jira kike a baki ga mata na tarbibi na suna so na su da za su bani ma da kansu ga uwar soyayya hai kin ga ko Alhamdulillah. Haba yaya. Me haka dan Allah? Kin ga ko dole kai hamdala mana. Ka zo gidana zaka cika koshi ko to ba ka ci komai bai. To wannan kwakin da kake gani shi ya taimaka ya siyo min nake sha. Ai na ji daɗi da na same ka. Idan dama ka ce haka mana. Auren yan gidanku ko masifa. A kawo maka ɗaya a biyo ka da dozin. Kullum wannan a gidan nake cin abinci to yau ba za ka ci ba. Duk ba wannan ba. Wannan bala'i har ina. Yanzu abin da ke duba na. Duba. Me haɗa ka da hotuna da Sa'ida? Sa'ida? Masifa dai? Abu, ma'azu ka iya bari na a gida amma ka je kana hotuna da 'yan mata a waje? Ah, to, 'yan mata suna so na ke ba kullum bukata ke in baki ba su kuma so suke ma in zauna tare da su na so su kawai su su rika bani. Eh. To za ta zo ta tarar da abin da na tarar kenan. Ke? In dai yunwa ce akwai a gidanka fal har da ta siyarwa. Ki sa ranki a inuwa Ramatu. Wannan da kake gani, ai ungurmar efashit. Eh? kuma yankan kai take wannan din sa'ida wace sai masifa na gaya maka yanzu duk danjar da kika fa an manna hotonta ta. Bata bace a ku bani a bata duk wanda aka gano yana da alaka da ita duk wanda ya kai shi ma za a bashi dubu ɗari biyu kaga abin da ka ja mana ko dan haka wallahi ban da mutunci Mika shi zan eh ka kai ka kai ni ya ba zan miƙa ɗari biyu wasa ce haba kana sirki na a'a dan Allah ya dan Allah ka bari yanzu dai tunda kun nemi sulhu ni abin da ya kawo ni dama a sasanta kai yanzu ba kai ba fita ni ina ina fita ai ba fita ai kuma yanzu dan yanzu jaridar da ta fita ta satin nan hoton ka ne a fejin farko an ce duk mutumin da aka gani da ita a yayi moshi ne haɗo mu dai ba oho na ruwan duniya tana nan an rangade da an kwala ka a jiki dan haka yanzu ba kai ba fita zan je wajen hukuma in shiga in fita in san yadda za a yi maganar nan ta mutu amma fa duk in na ji da dugu-dugu zan taho dole kai za ka bada abin da za a dan je a abin nan yanzu abin da nake so da kai ya za a taimaka min dan Allah dan annabi a je a san yadda za a yi maganin matsalar nan ka gani ban ga ta fita ba yanzu idan kuma za ka yi tauri ba za ka bayar ba ni fa ina da abin nan a hannuna ɗari biyu nan ba za ta sabace min ba kake haka ne ne kinga mu shiga ciki ɗauki kwakinki ka yadda za ka bayar to ya zan yi yanzu kawo wayar ya ah. saboda kar tsautsayi ma ya sa wa hoton ya fita zan dawo da Allah goge su a eh, ba matsala ba ni abu ai kadara ne goge shi a ah, yanda muka yi da su kai eh sai na zo mun ji tukunna inda zaka iya biya ta karfi ko ba shi je ku yanda ake zan dawo ko ko su ki riski ne sai kake ya kamata a yi saboda nan a yi a gama To ka cire mana tun da mun shigo inda daga ni sai kai. Ai tsoro nake ji ne ba na so a gani. Ni na rasa gane kanka. Hakan nan kar ta ya kamata a gaggauta. Eh, ai ka san. kuma baka na faɗa maka fadin sirki na ne fa. Gaskiya ne. Ɗari biyu aka bukata a lamarin nan. Ɗarin zan je in ga in abin zai yi ne. Kuma in muna ba ba zai yi ba za ka gana dawo. Kuɗi ne sirri ne. Ba abin aje su a gida ba. Ba zan yi ajiye su a kasuwa ba. Nan ne boyar. Ai abin na kai na ban mamaki. Kuɗi ba a kai banki ba. A kai gida ba amma mutum ya ta wannan da ta ja mun masifa inna lillahi ina na kai zan cire dari la ilaha illallah haka zan to ya za a yi dubu dari eh, haka za haka za a ina neman sirri ka saki wai ko a kake yagowa ne ba saki ba su sai ina da tuna bari in tisa tukunna kaga imin din duka dauka ka zan iya saki imin din duka ka dauka ka dai kirga sun cika don aka samu matsala za ka gana da a lafiya ne ko kana da farfadiya ne dubu da ta ce lallai wannan to kar ka faɗan man ana ka ja mun aiki kaga bari in baka anan da aka yi ka labarin lallai na saboda kawai ne ne masu zamba da dubu ɗari na lallai na lera juna wai yau girjina wai yau girjina a sa'ida mhm. abinda da nake so ki fahimta mm. kin ga harkar nan fa yanzu aka fara bugata don haka ki kwantar da hankalinki ki ci arziki a inda arziki yake don haka abin da za a yanzu ki fara riƙe wannan don sharaɗin shine sai fa kin yi nesa da gari saboda ba na so ya kasance wani ma ya ganki bare ya san halin da muke ciki so nake mi abin a sirrinsa ba tare da liƙi ya tashi ba yawwa Dubu biyar na gani. Ta yi kaɗan ne? Kai ah, ma ai san ta yi kaɗan. kan Kwandu wannan wahalar haka. To Sa'ida kan mu fara wannan dil ɗin wata nawa muke baki ga dubu biyar ɗin ba. Hmm. Karanki ne ya kama? A to in ma dai ba karena ne ya kama ba daren da aka samu da yawa kuma ai ya kamata sallama ma ta zama mai yawa ko? Ni da ƙanwata fa a cikin wahalar muke. Siriki na ne fa. Ƙanwata yake aure banda ma dai kawai na dai abin nan ya za a yi harkar nan ta yi. yo ma sadakinka ne ni mai ruwa na me ya shafe ni ba abin da ya shafe ni bane ni dai kawai in ji dumus kawai yawwa kinga in ta yi kaɗan kin raina zan iya canza dillaki kinga tsayuwar mu anan fa akwai matsala don haka ki gaggauta yanzu ki hau mota ki saboda a fa matsayin ya fashi ciki a cikin harkar nan ha ya fashi ai karshe mata ne ƴar yankan ci ce ina ilin kiratu a wallahi ba zan zauna ba mu je mu je gara mu hanzarta ki nesa da gari mu je zuwa ramatu wannan iska ni gaba ɗaya zafi take min ramatu don allah ka bari maka fitan nan in ban maka ba to ya kake so yi zafin garin nan ma ya ishe gaba ni fa ni kaɗai na san me nake ji ramatu ina cikin wani hali don allah ki daina fifitan nan ki ni na aji ramatu damuwa bala'i ce na shiga damuwa da tunani sannan ummul aba'isan wannan lamarin kuɗaɗe na da ake ta karba dan Allah ka yi hakuri ka bar maganan nan ni wallahi in kana maganan nan gaba ɗaya hankali na tashi yake to ni jiki na gama zafi ramatu wasiya nake so zan baki dan Allah dan annabi Muhammadu annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan darajar dan soyayya ki da annabi sallallahu alaihi wasallam ki yafe min abin da ne miki a baya saboda ni na san ciwon nan ba na tashi bane ni fa bana so ka dinga cewa wasiyan nan kuma duk abin da kai min ni na riga na yafe maka kawai ni yanzu abin da ya dame ni wannan kwanciyar da kake yi don allah ka ya haƙuri ya cika ne ya cika kuma labara alhamdulillah ashe da sauran shi me kuma ya faru eh, ai ta jiya ta jiya wai zabiya ta manta waka kamar ya abin da nake tafa da ni wani sabon al'amari ne ya bujiro labaran ka ciki na ya kara ƙugi me ke faruwa an samu wani sabon gidan jarida sun bude sabon shafi kuma hoton ka dan barere suka manna a jikin kuma dai to ai magana da yan kudade za bayar a je a taushe su su rufe al'amarin nan dan yau za su baza shi a duniya ramatu na ga mi waran cikan huta au kai yanzu baka tausaya masa halin da yake ciki har kana da bakin da zaka iya zuwa ka ce a baka wani kuɗi gaskiya ya sai dai yi hakuri gaskiya yana mutu eh. sai dai abin da zai faru ya faru su je su buga in bari su buga hoton su buga eh su buga dan Allah maganar nan yayi kai ka ji ko eh ka je su buga Ka ah. je su buga <laughs> ah ya zai ya zai buga shine magana ah. kai gaskiya yana mutu eh. dan baka san me yake faruwa bane shi yasa kake cewa a buga to aje a buga mana Yauwa. kai eh shine bayanin lallasa ka ji ko me yake faruwa ne shine abin da yake ai fa fito fa mun bayani ba eh ne bayanin ba shi gaske ramat ya ne na fa kasa gane fa in ne haka sai haka kai kai mun haka me yake faruwa jiya ni da ka bari ni da ka bani da yunwa na da yafi min sauki duk wannan abin da suka faru ba kai ne ka jawo ba duk ba kai ne ka zo ka dinga cinye mana bread a nan gurin kana cinye mana abincin rana ba fi billahi ni da ka bani duk abin nan da ya faru ba zai faru ba da tuni na yana zaune muna zaman lafiya da shi hankalinsa kwance yanzu ka zo ka dora masa larura yanzu fi billahi yayi idan ka kashe shi wa zai aure ni kai zaka aure ni kai ba fa na san iskanci fa komai zai iya faruwa a fahimin bayani fa ya za a rika zugata a rika kokashe min kuɗaɗe kuma an sani ina kwance ina zazzabi kuma a zo a ringa min haka a keki haka shi min haka wai ba za mun bayani bane ne inda zan fahimta ko kuya lakadi kawas ni ba wani kawas ka je ka dauki kuɗi ka je ka dinga kashewa kana bishatar da shi ni kana nan ka kera mu kai zan ci uban mutum fa la ke ta yawwa insha Allah

tun nan baka ci baka ci maka aiki ko ba gaba kun ga ya gura a saka mutum gashi nan yayi kwanta har ya fara bayar wasiya Allah ta zuga mau kuɗaɗe wannan matsala ce ba kaɗan ba kuma ana samun ta a gidan aure kuma ga mazajen auren kansu mutum ya rika tara kuɗi na taba ji wani daga cikin malamai yana faɗa na ta sai kaga mutum ya tara kuɗi wanda akalla sai ya shekara ashirin bai cinye su ba kuma ma ba shi da tabbacin shi kansa zai shekara ashirin ɗin nan gaba a duniya to kaga wannan ba karamin kuskure bane ina ganin akwai ganganci a ciki ka tara ka ajiye baka ce ba baka ba iyalinka ba yanzu bayan Allah ka zo ka aje mata tsakanin Allah ana kirga mata a shana ana waye wanda ai ba rayuwa bace to gashi dai karshe shi kuma yayanta ya shigo da sabon al'amari yana ta zuwa ana dan kukurbewa to wannan abin yana iya jawo matsala zaka ji da yawan lokuta san idan mata suka laifi sai ka ji sana cewa ai mazajen ne ma suka samu kai to da dai laifi kowa zai tsaya iya kansa ne amma dai gaskiyar magana a matsayin kai mai gida a matsayin ka na jagora ya kamata kada ka ba da kofar da har mata ka za ta iya tunanin ma kai ne ka jawo domin wannan matsin yakan sa wasu matayen su rika yin abubuwan da bai kamata ba kai mai gida kai kokari ka fita hakkin su in ka ba su abinci da abun marmari da sauransu yana daga cikin abin da shari'a ta ce kai in ka yi wancan kuɗin da ka zo ka ajiye gashi ka ki ci ko ka ki bayarwa an zo kawai saboda an gaya maka an dambar ka. daga ɗan zuwa salfin ka kwaya ɗaya ga jinan ala ta biyu baya an zo labaran ya zo yana ta abin da yana ta take kwantar da shi to ya kamata mu kiyaye haka ga sha mai da kai ATM kawai sai zuka ake mu kiyaye haka kuma insha Allah a cikin shiri na gaba za ku ga kuma wani sabon abin da muka sake ɗauko muku tare da ni Ali Rabi Ali wato Daji